some, is it um, sub medical personnel? I've seen doctors relocate, I've seen nurses relocate only to get there. You see them as pump attendants, you see them as um, uh, pushing trolleys in uh, supermarkets and all of that. So it makes migration not to be so sweet. And then some of them, when they have opportunity, yes, some may go there, things turn around, they come back with different stories. But with the increase People that are uh, uh organ harvest going on right now internationally. These people come back, tell us some of our youths the stories, and then they go back without understanding that there are a lot of things that they may not sit well with them because the skills may mismatch based on maybe the distorted markets and all of that. Dogara wanda ya wallafa littafai uku da nuna wani faifan majigi kan yadda matasa daga Najeriya ke kasadar rayuwarsu a yunkurin shiga turai ba takardu ya ce da yawa kan fada hannun 'yan fashi shiga shan miyagun kwayoyi rasa wasu sassa na jikinsu da sauransu. Wanda abubuwan da ke faruwa da su abubuwa ne wanda in mutane aka nuna wasu ga zahirin abin da ke faruwa da su ko suna iya fashewa da kuka ko kuma shiga cikin damuwa mai yawa. Bangaren masu tafiya na farko sanannu ne akan fataucin kwayoyi wasu kuma fataucin mutane sannan masu kuma neman kuɗi cikin su wanda ke ake tafiya da su sukan fada cikin haɗaruwa daban-daban wasu ana tafiya da su a samu harkokin fyaɗe a mutu wasu damomin dawa cinye su to waɗannan matsalolin sun sanya mutane cikin juyayi akan yaya za a yi a kawo ƙarshen wannan hanyar. A nan dogara ya rabawa duk mahalarta taron kyautar littafan yana mai buƙatar goyon baya wajen wallafa kwafin littafan dubu biyar don rabawa kyauta da yake da yaƙinin zai taimaka wa matasan su san illar irin wannan tunani. Gwamnati ko kuma ƙungiyoyin sa kai ko 'yan kasuwa mu haɗa hannu da su a yi fim ɗin wannan littafin kamar yadda ka ji masu fashin baki suka yi bayani yanzu littafin ya dauki da abubuwa da yawa akwai izina da yawa a ciki da mutane za su koya kenan akwai buƙatar sa hannun gwamnati a ciki da sa hannun yan kasuwa da sa hannun ƙungiyoyin sa kai da sauransu don a cimma wannan gurin wanda dan wannan littafin idan ya yadu to zai zama cewar za a kyamaci musamman matasa za su kyamaci irin wannan fitar domin suna fita ne bisa jahilci Dogara ya nuna taɓakalashen wani fim na yadda wani matashi ya hakikance wajen ƙin jin maganar mahaifinsa da ke hana shi yunkurin ficewa zuwa turai don neman abin duniya. Masaniyar harkokin ƙetarawa ta barauniyar hanya Dr. Grace daffel ta ce baya ga hatsarin fita ƙetare matasan kan fuskanci nuna musu wariya a matsayin suna waɗanda suka fito daga matalautan ƙasashe. Lokacin na je aiki Belgium mu bi France ne. Suna gan sun yi line daban-daban na um, Africa daban masu da passport da America, Switzerland, da Britain line nasu kuma daban. So abu ya kamun tunani cewa to me suna yi kaman mutane mu suna can suna aiki ina da danwana suna can in sun zo aiki za su ce aikinsu daban za su biya higher wages suna biyan albashi daban na masu turawa daban na mu black people daban like ni grace na gaya ma wani shekaran jiya ni ba zan iya je can in ba aiki ya kai ni zan yi kwana da kwana biyu dawo ba saboda a can ina gani kamar suna yin aiki kaman su bai because ba hutu ba wani abu in nigeria ya gyara kadan mutane mu so da Masana sun buƙaci iyaye da hukumomi su yi tsayin daka wajen tarbiyyantar da yara rike sana'o'in da suka gada daga iyaye da kakanni. Hakanan sun ja hankalin gwamnati wajen kyautata rayuwar matasan don rage musu burin ficewa ƙetare. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.